masha Allahu ga masu siyan wannan wayoyi fol 3 fol 4 musamman waɗanda suke tattaki su zo har ofis su siya ba tare da wata matsala ba da kuma waɗanda suke tura kuɗin su muke tura musu a duk inda kake a faɗin Najeriya da wannan gudunmawar da kuka bayar a yanzu haka na zama manaja na CEO wanda muke dillancin wannan wayoyi musamman waɗanda suke siya da amfani da ita dukkanin masu son wannan waya har yanzu kofa a buɗe take da ka zo ka yi yi wannan waya domin za ka samu sauki sosai ba kamar yadda za ka ga wasu suna ta taru suna ta taru za su sai poultry farko ba ka rasa inda za su kai wannan maƙudan kuɗi da suka tara ko a yanzu ka siye ta za ka ji daɗin ta kuma za ka ji daɗin amfani da ita bisa farashin da take da shi mai sauki muna fata kamar yadda kuke sanya odar ku ku ci gaba da sanya odar ku domin ku samu sauki kuma wannan waya da kuke ganin ta Dubai Use ce wadda in ka siye ta za ka ga tamkar sabuwa take babu matsaloli a tattare da ita in banda wannan sikirin na ciki dama ba kowa ne ke amfani da shi ba in ka fiye yawan bude shi ma lokaci guda yakan iya daukewa a kowane lokaci muna fata kamar yadda kuke sa odar ko ku ci gaba da sa odar ku ku yi whatsapp number ko ku kira ta wannan lamba 08067009999 wannan shine lambar da za ka yi kuma muna godiya ga waɗanda suke taya mu da sharing domin mutane in sun siya wani shi ma ya samu dama ya siya